This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 20, 26, 31, 42 da kuma 61. Masu saurare a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, noma, dalon da kuma niyya. kuma na iya kama tashar ta hanyar sadarwar intanet a kowane lokaci akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu hare Assalamu alaikum barkanmu da haka yanzu ɗin Maladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Usman Kafara da ma sauran abokan aiki ke ɗaukan niyar kawo muku sabon shiri a daidai wannan lokacin. A cikin shirin za ku cewa ƙungiyar samar da zaman lafiya ta ce ba ta dada matsayin da kungiyar krista yankin jihar taraba ta dauka ba akan ko menene sa'ilin nan kuma za ku ji karin ra'ayin wasu 'yan cote d'ivoire game da hukuncin da aka yanke wa matar tsohon shugaban kasa na cote d'ivoire yau kuma muna son mu ji ra'ayinku ne ku faɗa muna shin ko ya dace a samar da ofishin matan shugaban kasa da ma sauran shugabanni masu riƙe da mukamin siyasa amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya. To barkanmu da wannan lokaci masu sauraronmu ga cikakkun labaran. Shugaban kasar Najeriya Jonathan Goodluck ya ce 'yan kungiyar Boko Haram na karɓar hauren yaƙi ne daga wajen 'yan kungiyar ISIS da ke gabas ta tsakiya. ya faɗa wakilin muryar amurka ne a cikin wata hirarsu da ya gaya mashi christian cewa suna karbar hirar suna karbar wannan horarwa ne daga gabas ta tsakiya wannan bayani na shugaban kasar ya biyo bayan kwanaki hudu ne da shugaban kungiyar ta boko haram ya fito ya ce a madadin yan kungiyarsa sun yi mubaya ga yan ta'addar kungiyar isis sai dai hirar tasa a shi jonathan ya ki yarda ya faɗi ina ne ake bada wannan horo a gabas ta tsakiya amma ya ce ya daɗe yana zargin yan kungiyar da alaka da makamantan irin waɗannan kungiyoyi a duniya ya kara da cewa ba za a iya gane karfin wannan alaka ba idan aka yi la'akari da makaman da suke amfani da shi da kuma irin waɗanda suke shiga cikinsu tsohuwar sakataren harkokin wajen amurka hillary clinton ta ce zai fi kyau da a ce ta yi amfani da adireshin imel guda biyu a lokacin take kan mukaminta tana mai cewa amma duk da haka ba ta yi wani kuskure ba kalaman hillary kenan a wata hira da ta yi da jaridar new york times a lokacin da rahotanni suka nuna cewa ta yi amfani da adireshin ta na imel ga na kanta a maimakon na gwamnati wajen gudanar da ayyukanta masu kan wannan lamiri sun zargi hilari da laifin yunkurin ɓoye bayanai musamman ma na mummunan harin nan da aka kai a ofishin jakadancin amurka da ke bengazi a libya sai dai hillary ta ce ta yi amfani da adireshin imel guda ɗaya ne domin ta sauƙaƙa wa kanta dukkan kayan aikin masu yawa ta kuma kara cewa ka'idojin ma'aikatan harkokin wajen amurka ta amince ta yi amfani da adireshin imel guda ɗaya a cewar hillary a lokacin da ta bar aiki ta tura wa ma'aikatan harkokin wajen amurka shafuka ɗauke da bayanai da yawansu ya kai dubu hamsin da biyar tana mai cewa za ta bayyana waɗannan da muhimmanci sosai a bayanan jama'a sannan ta gaya wa manema labarai cewa ta share dubban shafuka da suka shafi rayuwarta ta gida kamar wadda suke dauke da bayanan auren yarta da jana'izar mahaifinta domin ba su da muhimmanci ko da yake bata fara a bayyana jama'a ba amma ana sa ran hillary za ta bayyana ta na tsayawa takara na shugaban ƙasar amurka a ƙarƙashin tutar jam'iyyar democrat a shekara mai zuwa idan allah ya kai mu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc gidan rediyon gwamnati na myanmar ya ɗora laifin da aka yi rikici na ɗalibai da suka yi zanga-zangar da suke nuna ba su goyi bayan yadda gwamnati ta salwantar da maganar ilimi ba ko kuma dokar da take kuskure ma ga ilimi sun ce su ne suka ja abin domin kuwa sun farwa 'yan sanda a kokarinsu na kutsawa ta tsakaninsu domin samu su yi da'ira inda su kuma 'yan sandan suka hausu da bugu ɗin da ya jawo rikicin ɗaliban sun sha kashi tare da kakkama su sakamakon rikicin da 'yan sandan suka ce sun yi na nunawa ɗalibai na ƙoƙarin da suka yi na kutsawa tsakanin su ɗin jami'an ƙasashen yammacin turai sun soki hukumar ƙasar myanmar ɗin da laifin yin aiki da ƙarfin tuwo akan ɗaliban a garin na letpadan hakan ya haifar da damuwa kan juyin da aka samu na kwaskwarimar siyasar da aka yi domin waiwayar 'yanci a gabas ta tsakiya ko kuma kasashen da suke ashiya wanda kuma a ƙarshe jaridar da take da goyon bayan gwamnati wanda suke ɗaukar nauyinsu ta global new light of myanmar ta ba da rahoton cewa laifin ɗaliban ne da suka yi ƙoƙarin kutsawar a wata sanarwa da ta fito daga birnin washington kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka jan saki ta yi tur da irin wannan nuna ƙarfi akan ɗalibai ta ce suna kira ga gwamnatin burma da su yi ƙoƙari su mutunta dokar da ta kawo maganar zanga-zangar lumana a matsayin hanyar hanyar da za a bayyana ra'ayi kuma ya kara da ta kara da cewa hakan bai dace ba sannan kuma kungiyar kare 'yancin bil'adama ta human rights watch ta bukaci ita ita da ta binciki jami'an da suka yi wannan aika-aika na aiki da karfin tuwo akan ɗaliban. VOA. Madalla labaran duniya kenan kuka saurara. Ƙungiyar samar da zaman lafiya mai ƙunshe da mabiya addinai daban-daban a jihar Taraba a Najeriya sun ce ba su yarda da matsayin da ƙungiyar Kirista na jihar ta ɗauka ba a kan wani ɗan takarar shugaban ƙasa. Ga dai Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. kama dai daga jami'u zuwa 'yan takara kai har ma da tsaron kungiyoyin wazar da zaman lafiya sun fara mai da martani game da matakin da wasu shugabannin kungiyar kiristocin najeriya kan a jihar taraba suka dauka na fitowa fili suna bayyana cewa dan takarar gwamna na jam'iyyar pdp mr darius ishaku shine dan takarar da suke so a zaba batun da wasu ke ganin hakan na iya kawo rudani a jihar da ke fama da rikice-rikicen kabilanci da na addini da suke mai da martani a wajen wani taron manema labarai shugabannin hadakar wanzar da zaman lafiya tsakanin matasan kiristoci da na musulmi ta taraba muslim Christian Youth for Peace su ma ne da wannan mataki da wasu shugabannin kungiyar ta kan suka dauka. Mr. Janaidu Gaveyawe shine shugaban haɗakar kungiyar matasan. Mu ce a jam'iyyun nan wani jam'iyya na wanda aka ware a ce wannan jam'iyyar musulmi ko wannan na Krista. Duka jam'iyyu akwai Krista akwai musulmi. Amma mu ce a yau kungiyar Krista wanda muka fi sani kan ko kungiyar musulmi wanda muka san musulun kansu su fito su ce suna mara ma dan takara baya ina ganin sun yi domin son kansu ne sun je su yi sambo ne na siyasa domin su samu abun da za su ci ne amma ba da nyawun jama'a ba kuma hakan zai raba siyasa mu bisa addini ba mu so mu kawo addini muna da damoyi da dama ba mu so a kawo addini cikin siyasa muna da jam'iyyu siyasa akwai su PDP akwai su APC akwai SDP da jam'iyyu da dama ba wai an hana ba in kai kristan ne ka kan dama zaka shiga PDP ka tafi PDP in ka kan dama zaka shiga APC ka shiga APC amma wai a ce wai an yawon kirista a ce ga wanda za mu bi na gani hakan ba daidai ba sannan zai iya kawo wani ah, dama wanda ba za mu iya magance shi. Shi ko ka Mika'ilu Bello da ke bangaren matasan musulmi cewa ya yi. Kowa ya san Taraba jiha ne na zaman lafiya wadda da musulmai da kiristoci duka kanmu yana haɗe. Saboda haka mu ba za yi amfani da yawunmu a zo a ce da rarraba mana kayuka ba. Mu mutanen Taraba duk wanda ya zo ya ce zai shiga coci ya yi kamfen na addini gaskiya mu kan ba da yawunmu ba. Haka ban masu mutu ya je masallaci ya ce zai yi kamfen na addini muna so a haɗa kai. Aka su ma dai mata fa ba a basu a baya ba wajen bayyana nasu rayuwar malama rabi mamman a shukur na cikin matan da suka yi tsokaci a wajen taron manema labaran mu abin da muke roko shine zaman lafiya ko a cikin addini biyun nan ba mu son fitina muna son duk dan takarar da aka kawo muna kar a ci an indozin mana mutum a bar mu ya zo ya ce shine dan takara mu muna ready za mu yi shi to kome wasu yan takara ke cewa ne game da wannan batu honorable usman babawaro sambe dan takarar majalisar dokokin jihar taraba ne a yino jam'iyyar pdm ya lamantoci a muna kiran shugaba shugabannin addini waɗanda suke bangarori daban-daban muna kiransu da babban murya mun ga wasu 'yan siyasa sun ɗauki salo za su ɓata siyasa na jihar taraba jihar taraba siyasa ne wadda na dogara ga allah duk wadda allah ya zaɓa da shi za a yi kaga sun fara kawo faction a siyasa kenan mu dama abinda ba ma so mu dama muna so mu haɗu mazan mu, da mu, da masu addinai da masu bautawa dodo da masu bautawa gunki da masu bautawa itatuwa sai mu haɗu mu yi zaɓe waye ne ya cancanci a zaɓe shi gwamna sai mu zaɓe shi dai tawagar wasu 'yan takara a jihar mana ci gaba ne da ziyartar wuraren ibada don neman tabarruki yayin da kuma ban zaɓe ke ƙara matsowa. Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na mura Amurka daga Jalingo. A shirinmu na rana mun yi alkawarin ƙara kawo muku ƙarin ra'ayin wasu mutanen ƙasar Cote d'Ivoire game da hukuncin da aka yanke wa matar tsohon shugaban ƙasar Lauren Gbagbo wato Simon Gbagbo. To gaskiya hukuncin da aka yanke ma Simon Gbagbo ya yi daidai da abun da ta aikata a ƙasar nan. a gaskiya don saboda idan ire-iren abin da laifin kan da ta aikata a kasar nan idan aka ce za a yi tuni abin ma zai ɓata wa mutane da rai yadda ya kamata wallahi ni sai na gama an yi adalci da aka yanke mata shekara ashirin daidai haka ma kotu ta yi adalci sosai wallahi to amma wasu na cewa abin hukuncin ya yawa a'a wallahi bai yawa ba idan ire-iren abin ta sa kashe rayukan ta sa aka yi a kasar nan za a samu ta hukuncin shekara ashirin wallahi an daidai ni sai gama ba a gyara ba wallahi idan za a tambayi mutane ma a ra'ayinsu wallahi wa za su ce a sa mata hukuncin rai da rai cikin yari. har me kake ganin ta aikata haka da kake ganin cewa shekaru ashirin idan ka kara shekarunta kake ganin kuma yayi kaɗan. Eh, idan idan laifukan da ta aikata kaga ta yi zage-zagen mutane a kasan nan manyan mutane duniya wallahi babu wanda ba su zaga ba a kasan nan. amma mun ga lokacin su kishin mana nan ga yan miliyan ɗari aka samu gare ka amsha aka a ce kai ba kowace wa kake ta wannan lokacin lokacin sun kai mulki nasu mu ba wahala ko sun kai ta ba mu ma lokacin da sun kai mulki nasu mu ko ta waje ba mu cikin ɗaki na muke boye me yasa ba ku yi to waje saboda abin da sama aikata shi na bisa iko da an ga kai bako ne dama kawai in ma miliyan dubu ka zai amshi masu zace sun zaka kara kai kai kara to ka haka nan laluwa ta ce haka nan ga wani lokaci ba ko bai da daraja ko ɗaya ba baka da mutunci ga ko ɗaya ko da shi ɓoye na miki ko kaji to yanzu ko ga wanga in wajen mun gara mu kwarta mai tsaron in miliyan kai in mota ka ci kwar kudi shege da kai ma kai na ka da kudin ka to amma ga lokacin da sun ka iko wannan in ma talon kwar in ma agon kwar gare ka bashi ma akai a ce ai ka sama ka same su kan kana zuwa ka haka nan aka da damuwa a wannan hukuncin da aka yi mata a ji wallahi wannan hukuncin garan fare ni ba da damuwa komi ba dan ba su muna bin mu zo mu gani lokacin suke kira iko mu ga lokacin da iko su rasu mu wahala ko mun kisha wallahi tun ma ni bidan ma kashe na an kai ma ni kashin na an kai ma ina ga na yi hota birma ban tayi sai ba amma ba a ganin cewa wasu ne ke aikata wannan kila ma ba da sanin su ake aikatawa ba wallahi wallahi da sanin su ita kanta motoci ta sai ta ce a za a so kuri kai a tiya ba kai labari ko shiga mota ba baka mota ta gara barka a ce shigo madalla yanzu kuma lokaci ne da za ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku akan kuna ganin ya dace dokar ƙasa ta samar da ofishin matan shugaban ƙasa ko kuma matan shugabanni kama daga shugaban ƙasa gwamna da dai duk wani mai mukamin siyasa muna sauraron ku lambobin mu na nan kamar da suke yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. An fara samun kira ku daga Nasarawa. Wane ne daga Nasarawa? sunana Amir idris dan musa to to Amir idris me ya ra'ayinka game da wannan batu na sama gaskiya allah bai dace ba ha kake gani nema ba ta bana dukiyar kasa ne kawai za a ce a kirkirar ofishin matar kasa mataimakiyar matar shugaban kasa ko matar gwamna gwamna gwamnan jiha ba daidai ba ne wani za su yi mamu mu da muke zaɓar su zai su yi mamu na alkhairi da ci gaban kasa kuma a ce an kirkiro wasu wurare na kashe kuɗi na ba gaira ba sabar a haka ba muna fama da wahala. to amma ba ganin ayyukan da waɗannan matan ke yi a ofisoshinsu. da haka ba daidai ba ne ba ni ra'ayi na kenan. to mala aminu mun gode don nan ra'ayi na ka bari mu je kaduna birnin gwamna waye daga kaduna. Eh, to bello sakatare ina ra'ayin kai karkata game da wannan batu. a ah, bello sokoto bello sokoto. o oh, bello sokoto to bello sokoto me ra'ayin ka. Eh, to ai gaskiya ibrahim a ce wai a buɗe matan shugabannin ƙasa afirka ko gwamnoni ofis a cikin tsarin mulki wannan ba daidai ba ne. Haka kake gani. Akwai rauni sosai ga su irin abubuwan da suke aikata ma a yanzu ba su da komi ba za a ce abu da ofis gaskiya wannan bai dace mu muna kira ga in dai na majalisar dokoki ta ƙasa ta kuskura su wannan ɗanyen aiki gaskiya ibrahim ba daidai ba ne wannan. Malam Bello Sokoto ba ganin irin aikin da suke yi? suna agaza aikin suke malam wallahi ban da yawo da motoci abin da suke sai jiniya shi ne aikin su wallahi ba abin da suke yawo sai jiniya a cikin gari iri wallahi malam to shi ke kenan bello sokoto Allah bai dace a gudun su ba to mun haka kawai ba su da komi to mun gode da ra'ayin kamalan bello sokoto yanzu bari mu je abuja wane ne daga abuja adamu ya yakubu daga abuja adamu yakubu to ina hankalin kai karkata game da wannan batu ra'ayi na Allah sa a yi zaɓe lafiya a Abuja a Najeriya baki ɗaya. ai ba maganan zaɓe muke ba maganan samun ma ofishin mata ba maganan zaɓe muke yi ba maganan ake to baka ji ba kenan eh, to bari in ka saurara insha Allah ka sa kira bari mu je dama turu yanzu waye daga dama turu Muhammad Muhammad mai kudi ne daga dama turu na yana wasan lage to Muhammad Muhammad me ra'ayinka game da wannan batu gaskiya a yanzu kan dai wannan mu ba ma ganin amfanin su bai kamata ba ha kaje gani Muhammad Muhammad yawa kaje da tabbaran da suke gaskiya ga ayyukan da suke yi amma dai ai suna ayyuka ko eh yanzu dai gaskiya mu kan dai ba ma ganin kokarin su yanda ya kamata ra'ayin Muhammad Muhammad kenan eh Muhammad Muhammad mai kudi bara gana yana wa tsallake Eh, amma wasu matan shugabannin kasan ko gwamnoni suna samar da kungiyoyi wanda yake tallafa ma ko na kasassu ko masu karamin kai eh haka ne amma mu da yanzu da kawai ta san ayyukan yanzu ya wuya wuce sanin su gaskiya to shi kenan mun gode Muhammad Muhammad yanzu bari mu je bari mu sake koma Kaduna waye da Kaduna Buhari Hussein Buhari Hussein to malam Buhari ina hankalinka ya karkata game da wannan batu a ra'ayina eh. a bisa gaskiya bai dace a ce an ba matan shugaban kasa ofis ba hmm? ha kake gani eh saboda suna suna kama kariya mu haka nan kawai balle kuma an ba su ofis an daura gindin su ta gaza kenan yanzu ba ganin taimakon da suke ma mutane a ai taimakon su ba shi da wani amfani mu muna neman taimakon Allah ne eh amma sukan samar da kungiyoyi na taimaka ma yara taimaka ma nakasassu masu karamin karfi da ire-iren su amma suna neman ma kansu wannan kungiyoyi ne ba mu suke neman ma ba talakawa to hmm. ra'ayin ka kenan malam buhari eh to shi kenan na gode to madalla ah. gode yanzu bari mu je katsina waye daga katsina kabir yusuf ne to kabiru yusuf to kabiru yusuf ina hankalin ka karkata eh. me ra'ayin ka game da wannan batu a ni gaskiya ina ga bai dace ba kwata kwata a a ce wai an bude wani shugaban kasa wai matarsa a samu wani ofis da ina ga wani kuskure ne babba kuskure ne amma ba a ganin irin taimakon da suke yi a to a gaskiya ne ban gan shi ba ko kai ka gan shi amma ai suna da suna taimakawa masu kananan karhi za ga suna da kungiyoyi da eh, suke tallafa mutane. Gaskiya dace ba domin ni ba ma taba ji ba a wata kasa wannan abin ya kasance in ba kamar a Najeriya haka ba sai ji ba ba. To Allah ya sauka mun gode Malam Kabiru su yanzu bari mu je Sokoto birnin Shehu. Wane ne daga Sokoto? Ali Abubakar ne daga Sokoto. To Aminu Abubakar me ra'ayinka game da wannan batu? Aliyu Abubakar. Aliyu Abubakar me ra'ayinka? to ni gaskiya ga nawa ra'ayi ni ma yana ganin bai dace a samar da wannan ofishi na matar shugaban kasa ko kuma matar gwamna saboda yan kalla gaskiya aikin da suke yi da shi shine aikin da shugaban kasa yake yi babu wata fa'ida ga samar da wannan ofishi gaskiya abinda a daidai kawai su tsaya su ba ainihin mazarin shawara su zo su yi ayyukan da ya dace amma samar da su kawai za a samar da wata haya ne ta cin kuɗaɗe na banza za ka isko kila in masu shugaban kasa an bata wani ofis za ta yi amfani da wannan ofis ɗin ta je ta yi wuce a wuce a kashe kuɗin mutane gaban za haka kawai babu wata fa'ida za ka ni a gaina ka babu wata fa'ida ga wannan ofis ɗin. amma ma lalu daidai kashe ba a ganin suna kuma kari da tsaro mun haka kaka manta babu wannan abin a cikin tsarin kundin tsarin mutum ya shi ne muke cewa ya kamata a samar da shi a cikin dokar kasa. ban ga amfani samar da shi ba gaskiya amma ba ka ganin suna rage ma mazajen su aiki ina nuna shugaban kasa ko gona maimakon a ce gona ya je nan sau nawa an kai haka nan wannan aiki in kakkalla aikin da suke yada mace aikin da shugaban kasa ne yake yi babu wani aiki da suke yi gaskiya babu wata fa'ida gare shi ne a ganin na gaskiya eh wannan shine ra'ayina to shi kenan mala aliyu mun gode da wannan ra'ayi naka amma me yasa kowa ke cewa wannan shiri ko kuma samu musu da wannan matsayi bai da fa'ida alhali kuma muna ganin suna suna samar da ƙungiyoyin taimaka ma jama'a yanzu bari mu sake komawa kaduna wane ne da kaduna wane ne da kaduna kash layin kaduna ya tsinke to a ci gaba da kokartawa kuma muna magana ne akan shin ya dace a ce an samu matan shugabanni musamman masu riƙe mukaman siyasa ofis domin aiwatar da ayyuka na musamman saboda muna ganin irin ayyukan da suke yi wasu su sukan samar da to yanzu ga mu za mu je kasan waje wane daga kamaru eh, eh, ali ali mamukan daga kamaru to ali ali menene ra'ayinka game da wannan batu na samun matan shugaban kasa ra'ayi eh sai na ni ban goyi bayan wannan abu ba hadda nan ma a kamaru yawancin abun da ake a matan da ake sa a mataimakan a madadin a madadin wai eh, abin da mazajen suna suna aikin gwamnati ba su amfana mutane komi banda cutar jama'a mu ba mu ga wani karuwa da suke bamu ba hada ma kamaru mala ali eh haka ne haka muke gani ni kam to ban goyi bayan hakan nan ba to shikenan mala ali da kiran mala ali ne muka zo karshen kira-kiran da za mu iya ɗauka gobe ma rana ce idan allah ya kai mu yanzu kuma ga shirinmu na gaba taumadalla yanzu sai la wasanni a takaice wasanni a takaice kwallon kafa ta kasar Ghana GFA tana nan tana bibiko yadda za ta yi ta samu dan wasan Athletic Bilbao Inaki Williams yi wa kasar Ghana wasa William dan shekaru 20 a duniya haifaffen kasar Spaniya ne amma mahaifinsa dan Ghana ne sa'annan kuma mahaifiyarsa kuma yar kasar Liberia kuma ya samu shahara ne a wasan La Liga ta kasar Espaniya a cewar shugaban hukumar kwallon kafa ta Ghana Kwasiyanta ci hukumar sa ne za ta bi daddaki ta tabbatar da ganin cewa wannan dan wasan ya zo ya yi wa Ghana Black wasa Ghana Blasta za ta yi wasan zumunci da kasar Mali a ranar Talata 31 ga wannan watan Maris a kasar Faransa. Wannan wasan Ghana da Mali zai zo bayan kwana uku ne da wani wasan da Ghana za ta yi da kasar Senegal a ranar 28 ga wannan watan Maris. Sai dai wannan ne zai zama karo na biyu da Ghana za ta fafata da kasar Senegal a cikin wannan shekarar. Bayan shan kashi da ci biyu da ɗaya da Ghana ta yi a hannun Senegal a gasar cin kofin nahiyar Afirka da aka gama ba daɗewa ba. Wannan wasan shine zai zama karo na farko da sabon kodin ɗin Senegal Aliyu Sise zai yi tun lokacin da aka bashi ragaban horar da 'yan wasan Senegal ranar hudu ga wannan watan Maris. Wani masanin tattalin arziki na kasar Ghana, Dr. Kofi Asamuwa, ya kwatanta bukatar Ghana na neman daukar bakoncin gasar cin kofin nahiyar Afirka shekarar da 2017 tamkar wani bata lokaci ne. Dr. Asamuwa, tsohon caman kwamitin cikin gida mai shirya gasar nahiyar Afirka da aka yi shekarar 2008, ya ce akwai wasu gine-ginen wasanni da aka yi a cikin kasar Ghana don haka ya kamata a karfafa wasannin cikin gida don saboda a yi amfani da waɗannan gine-ginen amma ba a bata lokaci zuwa neman wani gasar cin kofin nahiyar Afirka ba. Hukumar kwallon kafa ta kasar Zambia da ta gaza tattara 'yan wasa kungiyar kwallon kafa ta matan kasar wuri daya don fafatawa da kasar Tanzania a wasan sharan fage na shiga gasar cin kofin All African Games da za su yi a sabon mako. Hukumar kwallon kafa ta Zambia da tana fama ne da rashin kuɗi a wata sabuwa kuma kwad din zakarun Zambia kasa da shekaru 23 Python Simukunda ya gargaɗi 'yan wasansa cewa kada su tsorata da irin tarihin ƙwarewan kasar Najeriya a fannin wasan kwallon kafa musamman ma a wannan matsayin a yayin da za su kara da kasar Najeriya. Najeriya a sabuwar bako a gasar cin kofin All African Games da za a yi. Hukumar FIFA ta bada sanarwar fitowar tikitin shiga filin wasanni da za a yi gasar cin kofin duniya na zakarun duniya kasa shekaru 20 wanda zai fara ranar 30 ga watan Mayu wannan shekarar a kasar New Zealand. Kwamitin cikin gida mai shirya wannan gasar ya ce a bara ya sai da tikiti 50,000 hamsin ga kungiyoyi magoya bayan kasashe da za su zo su yi wasan. Amma wannan karo ne aka fito da tikiti na ɗaiɗaikun mutane da suke sha'awar kallon wannan wasannin da za a yi a kasar New Zealand. Baba ya kuma kiri sashi Hausa na murya Amerika a kira Ghana. To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. tattaunawar zaman lafiyar da ake yi da zamar kawo ƙarshen mummunan faɗan da aka shafa sama da shekara guda ana yi a sudan ta kudu ta wargaje a wannan karan ma ba tare da cimma wata jituwa ba zangon baya-bayan nan na jerin tattaunawar da ake yi a addis ababa waɗanda ƙungiyar yankin wadda ake kira hukumar gamayyar gwamnatoci ta kawo ci gaba igat a takaice ta taimaka aka gudanar sun wargaje sanadiyar takaddama kan rabon madafun iko da salon gwamnati da kuma tsarin matakan tsaro Duk da yake ɓangarorin da ke tattaunawar sun fuskanci ƙurewar wa'adi da kuma yiwuwar takunkumi sun kasa nuna haƙurin da ya kamata don kawo ƙarshen dambarwar siyasa ta tsakanin al'ummomi wadda ta laƙume aƙalla rayuka dubu goma. Amurka ta yi shekara da shekaru tana yaɗa manufofin dogaro da kai da kwanciyar hankali da ci gaba ga mutanen Sudan ta kudu. mun yi matuƙar Allah wade da rashin jagoranci na gari a siyasance wanda zai iya warware wannan matsalar da ɗan adam ya haddasa da kansa wadda ta janyo matukar asara cikin kusan watanni sha biyar da suka gabata. Tare da haɗin kan wasu abokanmu da dama da kuma ƙawayen Sudan ta kudu, mun ci gaba da tafiya kafaɗa da kafaɗa da ƙungiyar IGAT, a ƙoƙarinta na kawo ƙarshen wannan tashin hankalin mara kan gado. Matsalar jinƙai ta ci gaba da ta'azzara a Sudan ta kudu, ta yadda mutane fiye da miliyan biyu suka rasa muhallansu, da kuma abin da ake gani a yanzu ita ce matsalar rashin abinci mafi tsanani. lahirin yankin na fuskantar ɗimbin asara ta fuskar tattalin arziki da tsaro da kuma ɗan adam babu wani dalili na ci gaba da wannan faɗan kuma za mu tabbatar cewa duk waɗanda suka tayar da hankula ko kuma duk wani nau'i na yin kafar ungulu ga batun samar da zaman lafiya an ladabtar da su kwanan nan majalisar ɗinkin duniya za ta yi nazarin waɗannan al'amuran kamar yadda ƙudiri na shida ya buƙaci a yi wanda kwamitin sulhun ya amince da shi da gagarumin rinjaye a makon jiya muna nan muna sauraron shawarar da za a yanke kan yadda al'ummar duniya za ta dora daga nan amurka da ƙawayenta na troika na goyon bayan matuƙar himmar da ake bayarwa ta neman kawo ƙarshen wannan tashin hankalin kuma za ta haɗa kai da ƙungiyar igat da ƙungiyar tarayyar afirka da sauran wasu abokan hulɗarmu na ƙasa da ƙasa don gaggauta samun mafita wajibi ne mu yi baki guda mu bayyana aniyar mu dalla-dalla ta taimaka mutanen sudan ta kudu wajen kawo ƙarshen wannan shu'umar masifar an saurari sharhin muryar amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka madalla da wannan ne kuma kawo ga shirinmu na ƙarshe wato labara a takaice kuma ga usman kabara da takaitattun labaran To an gaishe ka Ladan shugaban kasar Najeriya Jonathan Goodluck ya ce 'yan kungiyar Boko Haram suna karɓar harinsu ne daga gabas ta tsakiya a karkashin kungiyar ISIS. Haka kuma tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta ce zai fi kyau a ce ta yi amfani da imel ɗinta guda biyu a lokacin da take kan mukaminta, amma ta ce duk da haka bata yi wani kuskure ba. haka kuma gidan rediyon gwamnati na myanmar ya dora laifi akan ɗalibai masu zanga-zangar da ta haifar da rikici a jiya inda 'yan sanda suka yi ta dukansu masu zanga-zangar tare da kakkame su suna watsawa a cikin motocinsu na 'yan sanda haka kuma eh, sai kuma eh, ana sa ran eh, to ladan na ga abin da za mu iya kawowa kenan kawai. Ah, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yau sai gobe kuma idan allah ya kai mu ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har shirin nan na grace alheri abdu wato domin iyali yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma shi usman kabara da ya taya ni gabatarwa sai julie gresham da ta bada umarni da kuma injiniyan mu na wannan lokacin linus limkus ni ladan ibrahim ke cewa sai an ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.